يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da wannan anguwa ta gwiwa sheka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka a tafsirin qur'ani a wannan wata mai albarka yau muna talata sha takwas a watan ramadan a shekarar 1443 bayan kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ke da sha tara ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya ana karatu a cikin suratun rum a karatunmu na jiya an tsaya akan aya ta ɗaya daga cikin ayoyin wannan sura yau insha Allah za mu tsora daga aya ta take biyar da ita ce aya ta biyu. kuma ita ce ayar da aka karanto mana yanzu Allah na cewa a cikin ta qul siru fil ardi انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الله تعالى مشركا مكة سيروا كثير منذ صلى الله عليه وسلم kace da mashirkan nan na maka da ke karya taka kuma suka nace cewa sai sun yi shirka kace da tafiya a cikin ƙasa da ya tafiye za su ga gidajen waɗanda Allah ya halaka shi ne fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku duba ku ga ya aqiba da karshen waɗanda suka kasance gabanin ku ta kasance ya aqiba su ta kasance ya karshen su ya kasance karshen su shine Allah ya halakar da su kuma ga gidajen su nan ana nuna musu kuna wucewa Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim muslihina wa bil layl a wata ayar ce wa innaha labi sabilil muqim yana kan tafarkin ku na tafiya hanyar ku ta tafiya kuna wucewa ta gidajen waɗanda Allah ya halaka da su Allah ya ce to kana aktsaruhum mushrikin ko ku sani ba ku sani waɗannan da Allah ya halakar da yawa daga cikin su mushrikai ne kamar yadda kuke mushrikai an yi an yi da su su kaɗai ta Allah da bauta yanki kaɗai ta su kamar da kuke kaɗai ta nau Allah ya musu uku ba ya halakar da su don haka kun ga kenan ma kun ɗauki ta farki irin nasu akwai yiwuwar irin abin da ya same su ya sake ku kaga da wannan gargaɗi daga tawa, gudun cewa kada su sake abin da ya shafi waɗancan ya su ba.

da addini tsayayye a zauna umarni daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma maqsudi al'ummarsa ko umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shafi kuma al'ummarsa ya fa umarni da Allah yake wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tun da farko haka ce da su tsayi da fuskokinsu ga addini ma'ana su yi tsauya ga addini su tsayu kan addini na gaskiya su riƙe addini da kyau su riƙe tauhidi da kyau su rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau su rike umarni da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau haka nan duk abin da aka umarce su na addini su tsayi a kansa sosai Allah ya ce min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah tun gabanin wani yini bai zo ba wanda wannan yinin la maradda lahu min Allah babu makoma babu mayarwa gare shi daga Allah ma'ana yini ne da Allah ya riga ya tabbatar zai ka Allah ba zai taɓa saba alƙawarin zuwan wannan yini ba sannan kuma babu wani mahaluki ya isa ya tsaye da zuwan wannan yini za ka yini ne wanda lama radda lahu babu radde radde shine komawa za ka babu komarwa yana tafe ba mai iya dakatar da shi ba mai iya tsaye da shi shine lama radda lahu min Allah shi Allah yayi alƙawarin ba zai dakatar da shi ba kuma Allah ya alƙawarin sai wannan yini ya zo za ka shi Allah zai tsaye da shi sannan kuma Allah bai tsare shi ba babu wani mahaluki da ya tsare da wannan yini za ka yi nan yana tafi ba makawa Allah ya ce yawma idhin yasaddauna a wannan yini ne za su rarrabu shine yasaddauna asalin adau shine tsagewa ana cewa al al kodu idan ya tsage sai a ce sada ana cewa sada in sada al bidaru bidaru shine bango in ya tsage sai a ce in sada to hasalin kalmar kenan haka sai Allah ya amfani da kalmar gurin rarrabuwar mutane ana alkiyama mutane za su dare da rabu gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'i wannan shine rabuwar da za a yi shine ma'anar ya una za su dare za su tsatsage ana za su rarraba waɗanda suke ashabul yamin fi ashabul yamin ashabul shimal kuma ana ashabul shimal na'am Allah ya ce man kafara fa alaihi kufruhu duk wanda kafarta to kafircin sa a kansa yake ma'ana munin sakamakon kafircin sa shi zai dandana ya kan kafirce baka cutar da Allah da kafircin ka illa iyaka kafircin da kai kai za ka ɗanɗana mummunan sakamakonsa kai za ka ɗanɗana sakamakon kafirci kai za ka ɗanɗana azabar wuta saboda ka kafirce ma Allah za ka kenan kafir in ka kafirce kanka kawa haka nan wa man amila salihan shi ma wanda ya aikata aiki ta kwarai fali an kusihim yamhaduna ga kawunan su suke mashimfiɗa daga nan muka lura za mu ga Allah ya ce man ita man kamar da malaman larabci ke baka lafazinta mufradi ne amma ma'anarta ya dangana ga ma'anar da aka yi amfani da ita kakan iya amfani da ga mutum guda kamar ya amal min salihat in zaka da unsa wa huwa mu'min kaga wa huwa ikalam nabiran abu guda ɗaya. faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu kaga ba ce hu ba kaga na mutum guda ka kakan iya mata mu'amala a matsayin mutum guda a ma'ana kuma kakan iya mata mu'amala ga talafazi mufrad amma ma'anar abin da yake ciki na mutane da yawa kamar nan wa man amila salihan kaga man amila kaga amila na mutum guda ne man amila salihan amma da aka zo gaba sai aka ce tsali an fusihim yam haduna ka tsali an fusihim an koma ga ma'ana a ce man amila salihan ba ana nufin mutum guda ba ana nufin duk wanda ya aikata aiki na nagari kowa ne ya sa zamu zo wani gudu Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayka aw ta'rikum wa minhum man yastami'una ilayka haka nan eh, man amila salihan min makarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum ire-iren wannan suna da yawa wanda Allah ta'ala yake kawo irin wannan haka nan Allah ya ce fali an fusihim yamhaduna waɗanda suka yi aikata aiki na ƙwarai to ga kawunan su suka mashimfiɗa kaga Allah ya siffanta wanda take kira istihara Allah ya siffanta yin aiki da za ka yi wa kanka aiki na ƙwarai domin ka samu hutu ranar gobe kiyama Allah ya tsira da kai daga azaba ya shigar da kai daga aljanna Allah ya samu a ciki to wannan hutun aikin da kake a nan duniya kaga shiri kake ma wancan aiki na lahira to sai Allah ya siffanta wannan aiki naka kamar mutum ne ya shimfiɗa ma kansa shimfiɗa domin ya samu ya huta ya eh, shakata yawa kansa shimfiɗa to kaga wannan shimfiɗar kansa yawa to haka nan kai ma idan kai aiki na kwarai kamar kana wa kanka shimfiɗa ne da za ka huta a kanta ranar gobe ba. shi yasa Allah ya amfani da kalmar yamkaduna da take nuna ma'anar kuma al-jihadi shine kuma kaga kai wa kanka kuma Allah ta'ala yake cewa lam naj'al al-arda mihada kaga mihada kuma Allah ya sanya mana kasa a matsayin shimfiɗa kuma wa yukallimu kallimu nasa fil mahdi wa sahla yana mutane magana lokacin yake jarinta a shimfiɗar jarirai kaga al-mahdi kenan haka kana Allah ya ce fali anfusihim yamhaduna haka wannan aya yana daidai da inda Allah yake cewa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda ya aikata aiki na kwarai kan sai aikatawa shine wa man amila salihan fali anfusihim yumhadun wa man asaa fa alaiha wanda ya muna nawa kansa ya muna nawa shine abin da Allah ya buɗe ayar da yake cewa man kafara fa alaihi kufruhu gane haka nan wani mawaki na cewa la dara lil mar'i ya ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabliha Ba dan adam bai da wani gida da zai shiga ranar alkiyama sai wacce ya kasance kafin mutuwa yana gina ta bai da gida bayan mutuwa sai gida da ya gina kafin mutuwa fa in bana ha bi khairin tsaba maskanuhu ko maskanuha in ya gina ta da kyau to kaga matsugunan shi ya kikata saboda shi ya gyara matsugunan tun a duniya wa in bana ha bi sharrin haba baniha idan kuma gina ta da sharri to shi maginan shi ya tabe kaga wannan fasara ta yi da abin Allah yake cewa fali an kusa yin yam haduna da إنه لا يحب المال yace li yajzi alladhina amanu wa amilu salihati min qablihi domin Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani da ayyuka na kwarai da falalarsa Allah zai saka musu daga falalarsa Allah sakamako na zuwa daga falalar Allah innahu lalle shi Allah la yuhibbul kafirin Allah zai kaunar kafirai Allah zai kaunar kafirai kaunar allah فكان الله غير ذلك كافرين فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فكان الله غير ذلك اي كافر yace in tafkuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr ka fitina daga cikin sukka ta Allah ita ce sukkar kauna Allah na kaunar wasu daga cikin bayinsa sune bayinsa na kwarai inna allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin wa ahsinu inna allaha yuhibbu al-muhsinin daga Allah na kaunar bayansa na kwarai masu aikata ayyuka na kwarai kamar ihsani masu aikata ihsani Allah na kaunar haka nan masu tuba inna Allah ya yubu tawabin Allah na kaunar masu tuba kuma yana kaunar masu tsarki haka yana ko wasu daga cikin bayan Allah wanda Allah ke so su ne wanda ke bin abin da Allah ke so wanda ke aikata abin da Allah ke musu umarni su kuma kauce daga abin da Allah ke hannunsu da gare shi waɗannan su ne Allah ke kaunar su kuma waɗanda Allah bai kauna su ne masu kafirci da sabo gwargwadon kafircin mutum da sabansa wani yanda yake tanta daga gaunar Allah na وَالَّذِينَ Allah ya ce wa min ayatihi hakanan yana daga ayoyin Allah amma kuma ce ba kun karanta min ayati wa min ayati a jere guda shida a cikin ayoyin da suka gabata wannan shine na bakwai Allah ya jinkirta shi zuwa wannan wuri yace yana daga cikin hayoyin Allah an yi rufilar riyaha Allah ya aike da iska in ya sanya albishir ma'ana mai ba da bishara shi ne ma'anar ne za ka yi iska ta taso daga iskan nan za ta sanya mutane bishara cewa ruwan sama na tare kuma ruwan sama kaga alkhairi ne saboda sai ruwan sama ya sauka sannan ake samun arziki haka da an ga alamun ruwan sama to alamu ne na arziki wasu yasa wannan iska da Allah yake korowa yake aiko ta wasu yake gargado giragizai kuma ruwan sama ya sauka wannan iska mubashira ce ce mai bishara ce da sanya albishir Allah ya ce wali yuziqakum min rahmatihi kuma Allah yana haka domin ya ɗanɗana muku rahamarsa Allah ya ba ku rahamarsa ita ce ruwa a ruwan sama ya sauka an samu rahama yanayi zai sauya ana cikin tsananin zafi da yanayi ya sauya a samu ni'ima a yanayi haka nan ruwan saman ya sauka ta nan ne za a samu rahama a samu arziki a samu abinci ko a samu ruwan sha wani tajiri alfulku bi amrihi haka nan kuma domin eh, jiragen ruwa su ma su dinga tafiya cikin ruwa da al'amarin da iskan nan suna taimakawa jirgin ruwa tafiya a cikin ruwa haka nan wali tabta gomin fadlihi domin ku fita daga falalarsa yin noma hanya ce ta gida da falalar Allah haka nan kasuwanci daga kasuwanci kuna hawa jiragen ruwa mafi yawan manya-manyan kayan kasuwanci da jirgin ruwa ke kawo su irin su motoci irin su jirage irin su abubuwan da aka ce ta jirgin sama za a kawo su za a wahala su aka ce ta mota za a kawo su nan ma za a wahala su da haka babu abin da ke ɗiban kayan kasuwanci da yawa a lokaci guda kamar jiragen ruwa to da ka ga jiragen ruwa ba kaɗan ba yake ba da gudunmawa gurin kasuwanci Allah ce to shi ma yana da cikin ni'ima da Allah ya muku yana domin ya ɗanɗana muku wannan iskar da tana ba da gudunmawa iska ta koro jiragizai sannan iskar nan ta tafi da jiragen ruwa a cikin ruwa sannan jiragen ruwan nan kuma su ɗauke ku kuma su ɗauke kayan kasuwancinku. ku wanda ta haka kasuwanci ta yaɗuwa duka ni'ima ce da Allah ya muku dan Allah ya muku haka ne wala allakum tashkuruna da fatan fa gode ma Allah Allah ya muku ni'ima abin da ya wajaba a san ku gode masa kuma Allah ya san ku gode masa in zai sa ya tsare muku wannan ni'ima sannan bayan tsare muku ni'imar ya kuma ƙara a takriba Allah ya maka ni'ima sannan ya tsare masa wannan ni'imar saboda ka gode masa sannan kuma ya ƙara maka wata ni'imar ma wacce bai maka ita ba da duk idan kai ma Allah godiya Allah ya ce wani ta azana rabbukum la isa shakartum la nan amma kuka mutunce Allah muku ni'ima kuka mutunce kuka ki ku gode maka to nan ne fa Allah yake turo da uba wacce ke mai tsanani kuma Allah ya tabi da wannan ni'imar ta tabi ku rasa ta a sanadiyar rashin godiya ولقد أرسلنا من قبلك Namo Allah ya ce wala kan arsalna min qablika rusulan ila qaumihim hakika wallahi mun aike da manzanni gabaninka zuwa ga mutanen kamar yadda muka ko ka zuwa ga mutanenka haka nan mun aike da manzanni da dama gabaninka zuwa ga mutanen ja'uhum bil bayyinati sai suka zo musu da hujjoji da ayoyi bayyanannu gamsassu da bayanai gamsassu da za su gamsar da su cewa tabbas sakon da suka zo musu da shi gaskiya ne kuma da wurin Allah ne kuma tabbas Allah shi kaɗai ya cancanta abauta ma kuma annabawan nan gaskiya suke a sakon da suka zo da shi gaskiya ne amma me ba ga sai suka karyata Allah ya ce fanta kamna sai muka ɗauki fanta shine intiqam taƙamna sai muka ɗaufan sabinan lalina ajiyar mu daga waɗanda suke masu laifi mana waɗancan da suka laita annabawa sai Allah ya ɗaukan sa a kan ɗaukan fansar da Allah ya kansu shine Allah ya halakar da su gaba ɗaya da ya ja musu wannan halaka shine Allah ya tuba musu da manzanni da ƙaryatar kuma ga shi Allah ya tuba musu da manzo kuma kuna ƙaryata shi kamar yadda suka ƙaryata shi kaga kenan kuma akwai yiwuwar irin azabar da ta shafe su ta shafe saboda wannan ne al'amarin Allah shine al'adar Allah a cikin bayansa ya Allah ya ce wa kana haqqan alaina kuma ya kasance wajibi ne kanmu in ji Allah nasrul mu'minina ba wa mu'minai nasara ya ka Allah ya alƙawarin zai ba mu'minai nasara ya Allah ya kawo uba ya Allah ya tsira da manzansa da waɗanda suka yi bayan da shi waɗanda suka karyata kuma Allah ya halakar da su haka na sake wata al'umma ta sake tashi ita ma Allah sake turo mata da manzo kamar yadda ya tura mu wancan haka nan su sake ƙarya tashi su ma Allah ya sake halakar da su kuma Allah ya sake tsirar da manzonsa haka Allah ya yi musu shine Allah ya ce wa kana alaina ma'ana wajibi a kan wannan wajibi suna cewa wajibin da Allah ya azama kai shi Allah ta'ala ba abin da ke wajibi a kan amma shi ke ɗaukan alƙawari zai sanya wa alkawarin hanya ce ya yi alkawarin za alkawarin nan kaman haƙƙi ne a kansa zai aiwatar da shi da ka Allah ya yi alkawari cewa duk lokacin da irin wannan ya aiko da hukuma to zai tsira da manzanninsa kuma zai tsira da waɗanda suke imani da su waɗanda suka karyata manzanni su ke ɗanɗana wannan kuɗa da ka ya wannan duka izina ne da ishara da larabawa maka cewa fa ya tsara ya shafa wa kansu ruwa domin sun ɗauki mataki irin na waɗanda suka gabace su to akwai yiwuwar su ma irin ukubar da Allah ya waɗancan su ma Allah ya musu Thank you. أم يخلقه في السماء Allah ya ce Allahu alladhi yursilu riyah Allah shine wanda ke aika bai aikawa da iska wato tiru sahaban iska nan ta motsa giragizai ka iska ita ke motsa giragizai ta gargado su ta watso su sama Allah ibn Kathir ya ce wasu malamai suna cewa daga teku iska take gargado giragizai da ka iska an ta buga ma teku sai ta gargado jiragizai daga teku sai ta zo ta watsa sama ita wasu malamai kuma sun ce tana gargaɗo ta ne daga inda Allah ya so daga ko ina ba sai teku ba ta haka wannan wallahu alam daga ina iska take gargaɗo jirage zai wallahu alam amma dai Allah shi ke aikewa da wannan iskar za ka tafi ta gargaɗo jirage zai fa ya busuquhu fi sama'i sai Allah ya shimfiɗa jirage zan nan a sama kaga duk wannan aikin Allah ne amma da wasu Allah ba sai aikin ne ce ne ai ne ce ne ke kaɗawa iska ta kaɗa giragizai ta tashi da hausa ma leto ta yaɗa su leto ta haɗa leto ta saukar da ruwa a gani wannan shiri ne ta ne daga wace ce leto ɗin su daga Allah ta'ala shi ke waɗannan abubuwa sai Allah ya shimfiɗa su fi sama'i ya sha iyan da ya so sa su da yawa ya sa su kaɗan ya sa su masu nauyi ya sa su masu marasa nauyi ya sa su baƙaƙe ya sa su duk yanda ya so farare yanda Allah ya so haka yake shimfiɗa giragizai a sama fa ya busuɗuhu fi sama'i kaifa ya sha'u wa ya ja'aluhu kisafan sai sanya shi kisafan ne kisa'an wanda malamin tafsir ya ce malaman larabci da tafsiri malam Mujahi da abu amur bin al da matsalar warraf sun ce abin da ake nufi da kisa shi ne kisa'an gutsire gutsire haka idan Allah ya watso su a sama ya shimfiɗa su da kuma Allah ya sanya su gutsire gutsire shine kisan shine kisaban a tafsirin da yawa daga cikin masu nasara yace wasu kuma sun ce a'a eh, shi ne rukaman haɗaɗɗe ma'ana Allah ya watsa su sai har haɗa su kuma ne ko kamar da yake cewa sun mai da alhuru kaman sai Allah ya har haɗa shi har haɗuwan giragizai da haɗe su dunkule wuri guda su zama girgije mai kauri wannan ne rukama wasu malaman fasara sun ce wa ya ja'aluhu kisafan shine ya sanya shi dunkulalle amma wasu da yawa irin sabo amur bin ala albasari da madar alwarrab da sauransu su kuma sun ce gutsire gutsire wanda ne dama ma'anar kisafa kamar da zuwa wasu suka alaina kisafan bin samai kaga kisafan yanki bangare gutsire ya ce fataral wadaka ya kwarji min khilalihi sai kaga ɗigon ruwa shine alwadaka alwadqa ɗigon ruwa sai ga ɗigo na ruwa suna fita daga tsakankanin girage sai kaga duka wannan hikima ce ta Allah bayan da ruwan ya taru a sama haka Allah zai bugo shi kaza kaga bugo wanda zai ya bugo kaga zai rusa da abin da zai so to amma hikima ta Allah sai yana sauka ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo da haka ruwan sama ke sauka da wannan hikima ce ta Allah ya ce fatal wahda yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun idan ya shafar da wannan ruwa ya shayar da shi shine asaba asaba dacewa asaba waɗannan idan ya ba da wannan ruwa ya shayar da shi ga waɗanda ya so min ibadihi daga bayinsa, ya haɗa jiragizai sai ya saukar da jiragizan ga bayansa na wannan bangare to waɗannan da aka saukan ma ruwan idahum yastabshir sai ga su kwatsam kaga iza iya ke kwatsam sai ga suna murna suna albishir da samun ruwa suna makar albishir suna murna saboda ga ni'ima ta zo ga arziki ya sauka ga alheri ya sauka suna murna amma abin mamaki nan shine murna kawai aka ambata musu wannan shine muhallin shayi shine abin da aka yi an ambata musu murna amma ba ambata musu godiya ga Allah ba ya kamata a ce sai su gode ma Allah yi ma Allah ta'ala godiya cewa muna godiya ga Allah da ya tsaye da amma ga ba ambata ba iyaka abin da aka ce kawai suna murna kaga murna wata wadatar ba ku yi murna da abinda Allah ya baku. ku rage da yi masa godiya akan wannan ni'ima ta waɗannan mutane za su wa in kanu wannan ita ce kira al-mukhaffafa min as-saqila ita ba sharti bane ba cewa idan sun kasance ba a'a ita cewa lalle kaman inna kamar yadda muke fassara inna inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jikai to haka nan ita ma in kanu lalle sun kasance zaka kuma wannan ba in eh, shartiya bace kuma ba in nafiya bace akwai in nafiya irin su in anta illa nabi kaga in anta illa nazirun ma'ana ma anta illa nazirun to amma wannan in ita ne kira mukhaffafa min al-thaqila in kano ay lalle tabbas sun kasance min qabli an yunzala alaihi gabanin a saukar da wannan ruwan sama a gare su min qablihi gabanin haka lamubilisi sun kasance masu tsire tsammani mai bai tsammani daga rahamar Allah saboda sun jira sun jira sun jira lokacin da ya kamata ruwan ya sauko bai sauko ba ba ruwan ba alamarsa za ka suka ɗebe tsammani sai ga shi Allah ya kawo musu ni'ima bayan sun ɗebe tsammani ga ni'ima ta sun girma a gurin ka idan ta zo maka bayan da cewa kana sauraro kana jira yanzu ne an jima ne yanzu ne an jima ne sai ta zo to kaga wannan zo za ta fi girma za ta fi jin ganin kimarta da darajarta da darajarta to haka su ma nan malaman larabci sun yi saɓani ga inda aka maimaita min ƙabili min ƙabili guda biyu kamar da kuke gani yin kano min ƙabili an ji zala alayhim kun ga ɗaya fitan kuma aka ce min ƙabili hil sai da kaga guda biyu min ƙabili min ƙabili har guda biyu wasu malamai suka ce min ƙabili ɗin nan ta biyu tana ƙarfafa ta farko ne haka min ƙabilin guda biyu ce Wa yin kano min ƙabili an ji zala alayhim la sai sai aka karfafa ta aka ce min qablihi wa in kana min qabli an yunzal alaihim min qablihi domin aka karfafa wannan zance sai aka kawo min qabli wannan shine tarjihin ibnu jarir al-tabari wasu kuma suka ce a'a min qablihi din nan tana nan a matsayin ta ita ma tana bada ma'ana haka in kana min qabli an yunzal alaihim kafin a saukar musu da wannan ruwa eh, min qablihi kafin wannan lokacin shi kansa wani lokaci na baya sun kasance masu ɗaya tsammani da kuma ɗaya tsammanin su ya kasance lokuta da yawa sun daɗe suna jiran ruwa wala Allah shekaru sun jira shi bara bai taho ba riya bai zo ba bara ma sun jira bai zo ba kaga kenan tun kafin ruwa ya sauka dama sun daɗe suna ɗebe tsammani saboda sun daɗe suna sauraron lokacin saukarsa har lokacin ya zo ya wuce bai sauka ba kaga sai Allah ya sauka musu zaka kenan kaga a bisa ga wannan fassara min qablihi ta bada ma'ana wani abu ya bada ma'ana gina shi akan ma'anarsa ya fi a ce kawai tauhidi ne an ka tauhidi ne shi kenan ka kauda ma'anarsa amma ka ce ka bada ma'ana cewa kafin ruwan ya sauka musu kafin wannan lokacin da wani lokaci ma sun kasance suna ɗebe tsammani cikin ɗebe tsammani sai Allah ya ɗauki musu wannan ruwa sai Allah ya ce fanzuru ila asari Allah نولي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah ya ce fanzur duba ka ga fanzur ila asari rahmatullahi duba ka ga tasirin rahmar Allah ga tasirinta yana ne tasirinta malam zamakshari yana cewa rahmatullahi ta ce ruwan sama kamar da faɗa kafin nan ya ce wa in kanu min an yunzala alaihim ko ah, Allah rusul sahaba fa tara alwadqa yakhruju min khilal fi idha asaba bi to wannan yace rahmatihi ana nufin ruwan sama shi kuma asare tasirin ruwan sama shine tsuru kamar jiya fito Kuma da ruwan sama ya sauka sai tasiri tasirin da zai shine tsiran da abin amfani an gane yana cewa eh, fa'ambatna fiha habba eh, eh, fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa shi ba Allah ya da ruwan sama an nasa babna alma asabba thumma shaqqana al-ardha shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa duk wannan da Allah ya tsara tasirin ruwan sama an gane sababna alma asabba da muka tsaga ƙasa sai muka tsirar da wannan tsiro zo wannan tsoro shi ne tafi da ka zama sai ya ce asarin rahmatullahi shi ne tsoro ita rahamar allah shi ne ruwan sama ma'ana tasirin ruwan sama duba ka ga tasirin ruwan sama da Allah ya yi shi ne ruwan sama da ya sauka a ƙasa da ya isko a sama ta ciya ta babu tsoro a kanta da abin da ke kanta ya bushe amma da Allah ya saukar da ruwan saman nan sai tasirin sai ya fito kaifa yuhyi Allahu al-ardh kaifa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha duba ga yadda Allah ke rayar da ƙasa bayan mutuwarta da wannan tasiri ruwan da ya sauka sai tasiri sai Allah ya tsira da tsoro sai ga ƙasa ta rayu alhalin da ta mace ta mutu kafofuwan da ke kanta sun kaskare sun bushe sun zama karmami to ma zira Allah ya sauka mata da ruwa sai ta sake wata sabuwar rayuwa Allah ya ce to inna zalika la muhyil mauta kani wanda yayi wannan lallai mai rayar da matattu akwai alaƙa akwai kamanni ta gurin yadda Allah ke saukar da ruwan sama ya tsirar da tsiro da wannan ruwan sama a kuma yadda za ku shiga cikin kabari kuma Allah ya tsirar da ku ya fitar da ku daga cikin kabari akwai kamanni ya sa gurare da dama sai Allah ya ce so ka zalika nukhrijul mawuta kamar yadda kuka zama kai wannan ko kamar haka muke bidda matattu yace inna zalika la muhyil mawt lalle wanda ya aikata wannan mai rayar da matattu ne zai rayar da su zai furta su daga tsabarburan su kamar da ya furta shuka daga ƙasa ka huwa ala kulli shay'in qadirun kuma dama shi mai iko ne a bisa komai babu abin da gagara ta rayar da ku babu da zai gagare shi da tsoro babu da zai gagare shi babu wani abu da zai gagare shi to me yasa kuke musul cewa wai ba zai rayar da ku ba an kun mutu ya kamata ku ɗauki darasi yadda ya rayar da ƙasa bayan mutuwarsa ya kamata ku buga kiyasi da zan cewa wanda ya rayar da wannan kasa bayan mutuwarsa tabbas yana da ikon da rayar da ku bayan mutuwarsa kuma kuma ku duba ku abubuwan da ya aikata ga sama ga ƙasa ga rana ga wata a ce duk waɗanda wannan abubuwan a ce bai da ikon da zai rayar da ku bayan ku mutu kaga duk waɗannan abubuwa ne Allah ke jan hankulansa a kai na'am ولئن أرسلنا من أنصار Allah ya ce wala in arsalna rihan kuma wallahi ina za mu aiki da wata iska kuma daga ta Allah ya ce Allahu allazi yursilu riyaha wa tusiru sahab Allah ke tura iska ta ingizo da motsa giragizai da ta da su har Allah ya tsaka mun da ruwan sama yace fa idan asaba bi man yasha min ibadihi idan hum yastasir aga da ruwan sama ya sauka za su fara murna da albishir saboda arziki ya taho ba za su gushe ba suna murna Allah ya to amma wala in arsalna riha idan kuma muka aika da wata iska ita kuma ba ma'ana wannan iska ce mai lalatawa wacce za ta zo ta lalata abin shukar nan gaba ɗaya ta bai da shi karyayye ta buta da shi ya zama buta shi ya zama musfarran fara'auhu musfarran sai su waye gari su ga duk shuka su gata nan ta riga ta bushe Allah ya turo ta iska a ta kakkace su da sun bushe babu fa'ida Allah ya ce la zallu min ba'dihi yakfur da haka za su kaura bayan wannan iska da Allah ya aika musu suna bujirewa suna kafirce mu Allah suna mutunce masa wancan fara'ahu da makshari ya ce lamirin yana komawa ga asari rahmatullahi wala in arsalna rihan fara'auhu sai suka ganshi ne ne shi wannan akari rahmatullahi tasirin rahmar Allah ne tsoro ana shuka kenan haka mana idan Allah ya tura da iska iska na ta ta gama da shuka ko da suka wayi gari far'au sai suka ga shuka su ta koma farran yalo ta riga ta bushe ta lalace la zallu min ba'dihi da sai su kuma ci gaba da kunci a faɗin maganganu da ba su dace ba ga Allah da kuma nuna damuwa da nuna takura da rashin nuna tawakkali ga Allah wannan su ya mana kaga can da Allah ya ba su arziki ya da ruwan sama murna suka yi ba su ba Allah godiya ba yanzu kuma da Allah ya turo musu wani bala'i akan gonar shi ma ba su yi haƙuri ba sai suka dinga nuna damuwa da fushi da faɗin maganganu da ba su dace ba ga Allah to kaga waɗannan su ne nuna na abubuwa guda biyu dan sallallahu alaihi wasallam da cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu inna amrahu kullahu lahu khair yace abun ajabi ga al'amarin mu'min dukkan al'amuran sa alkhairi ne gare idan abun alkhairi ya same sai wa Allah godiya kana khairan la sai zama alkhairi gare idan mummunan abu ya same shi yayi hakuri shi ma khairan la kaga kenan abin da ake so ka yi godiya idan Allah ya baka abin da kake so kai hakuri idan Allah maka jarabawa da abin da baka daga waɗannan mutanen ba a samu komai ba da Allah ya ba su ni'ima murna su kai ba su yi ba da Allah ya turo musu da bala'i da ibtila'i shi kuma ba su yi haƙuri ba ba su yi tawakkali ba sai suka shiga nuna damuwa suka shiga nuna kunci ah, suka kuma shiga faɗin maganganu da ba su dace ba ga Allah da Allah ya ce fahimta Allah ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam fa innaka la tusmi'ul mauta lalle kai baka jiyar da matattu su ne mauta kaga matacce in ya mutu ka zo kane masa magana sai da magana innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin kanan baka jiyar da kura ma magana asummu sune jam'u asam asammu shi ne kurma to da ka kura ma idan kake kana musu magana kurma ko yana kallon ka kana magana sai suna abin da kake faɗa idan ka iya motsi da hannu kana motsawa ka nuna kaza ka nuna ka nuna ya gano abin da kake faɗa sai ke gano amma dan kana magana sai gano da kake faɗa an gane sai yana da kaifin tunani yakan tsaya ya kalli bakinka da kyau sai ga abin da kake faɗa sai ya iya gano ga abin da kake da akan samu wasu kurawa to ke kenan kaɗan ne kurman da zai zura maka ido kana magana har ya fahimta abin da kake magana in ya zura maka ido kenan ya kake zato in ya juya da baya Allah ce to ga su kura ma wanda ko suna kallon ka kana musu magana ba lalle bane su san da kake faɗa musu ballanta na kuma bugu da ƙari a ce kurman ya juya bai san abin da kake faɗa ba kurba na kallon kai kana ta magana ga kurba kaga kurma bai san abin da kake faɗa ba Allah ta ce wa la tusmi usumma du'a idza wallaw mudbirina idan suka juya da baya in suna kallon ka wala Allah ya fahimtar wata magana to amma sun juya da baya aga magana da fahimtar da su babu wa ma anta bi hadhihi al-umi an dalalatin haka nan kai ba mai shiryar da makafi bane daga fatar dan Allah ta wabu da na kaya la tusmi al-mauta na tace ba ta masa magana yayi ba ka ji da kurma musamman gidan ya juya da baya haka nan ba ka shiryar da makamu Allah ya ce to kamar yadda ba ka yin wannan haka nan ba ka iya jiyar da waɗannan mutane waɗanda Allah ya riga ya toshiya a zuciyarsu da ka duk abin da za ka faɗa ba zai ratsa su ba saboda me saboda kamar kamannin su misalin su shine misalin matattu wannan da matacce bai jin ka suma ba za su ba misalin su shine misalin kurama kamar da kurabe ba sa jin ka kuma waɗannan ba sa jinka misalin su misalin makafi waɗannan su ne misali da Allah ta'ala ya buga yace in tusmi ba kowa kake jiyarwa ba shine tusmi'u idan an yi dan masa da kafarar miyan ta zama irin mudari na hasma a jiyarwa amma sami'a shine ji ba kowa kake jiyarwa ba kaga wannan shine ita ce in fiya kun ga in tana zuwa da ne daban-daban dan mun kawo wa in kanu min qabli an yunzala alaihi min qabli la mublatin cewa in muqaffafa ta min sakila asalinta ta inna nan kuma in nafiya ta korewa in tusmi ba kowa kake jiyarwa ba illa man yu'minu bi ayatina ce waɗanda ke imani da ayoyin mutu waɗannan su ne da ka faɗa da sai da ka faɗa da san tarba, da ka kira da san ansa da waɗannan su ne masu imani Fahim hum su ne masu miƙa wuya kuma su ne masu sauraro Malamin ibn kasir ya ce Umar mumini na aisha radiyallahu anha ta kafa hujja da wannan aya inda Allah ya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam salatu mawuta ta soke magana da Abdullahi dan Umar ya aukawo amma magana kuma tana da inganci shi hadisin da ya kawo lokacin da aka yi yakin Badar aka kashe gaggan mushrikai annan sallallahu alaihi wasallam ya sa a dinga ɗebo su ana jawo gawakin su ana zirawa a cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin badar sai da aka tattara su ya sa aka bai da ƙasa aka rufe sai ya tsaya a kan yana kiran su da sunayen su ɗaya bayan ɗaya ya abaji halibin hisham ya Bata min rabi'a ya Bata min rabi'a ya umayyata min khalab ya wani ya wani yace eh, inni qad ra'aytu ma wa'adani rabbi haqqan lalle ne na ga abin da ubangiji na mun alkawari da shi ya tabbata fa al ra'aytu ma ramba rabbukum haqqan ko shi kuma kun ga cewa abin da ubangiji ya muku alkawari ya zama gaskiya yadda nan gore da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa yi magana wanda ba saba da kake faɗa ba sai ce na rantsa muku da Allah ku nan ba ku yi magana da nake ba illa a ba za ka haɗu to kaga wannan hadisi ne ya inganta zai zama da cewa irin waɗannan annabi ya biyar da su bisa ga mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da ba akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wucewa ta wani kabari na wanda ya sani idan ya masa sallama to Allah zai dawo masa da ransa ya ansa wannan sallama idan kaga ashe asali ba ta bai jin magana amma irin wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai masa sallama to Allah zai dawo masa da ruwa sai an samu ka sallama to kaga wannan ya nuna ya ji lokacin da Allah ya dawo masa da rayuwa su ma waɗannan mutane na eh, badar Allah ya dawo masa da rayuwa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku magana a cikin amma asali shine mutacce baya jin magana kamar da Allah yake cewa innama tajibul ladina yasma'un al-mauta da Allah ka fahimci ne da lokacin insha Allah za mu tsaya nan mu zo kan gaba ta rubu'i kuma mun kusan kammala ayar insha Allah alhamdulillah rabbil alamin Thank you.

sannan kuma aka lura da maslaha wani abin aka yi shi bai da wata maslaha misali kamar irin wannan idan ta gaya wa mijin gaji jana za matsala da farko zamantakewa su da matar kansu ya shiga matsala sannan kuma zama shi wannan yaron gaba ɗaya an ɓata masa rayuwa Kuma ka kaga shi uban ba zai sake ɗaukar ɗawainiyarsa ba haka zai fita batunsa haka za a fitar da shi ya tashi wani irin rayuwa mai sanya aka yi ba mai ke faruwa ya shiga wani irin yanayi za ka gaskiya fatawa ga irin wannan tana da matsalan gaskiya tana da wannan ɗin gaskiya amma insha Allah zan bincika abin da malamai suka ce amma dai halin yanzu har ta gaya mata ka ta gaya wa mijin da ci gaba da tafiya haka insha Allah zan kai adiyar ga malamai ga abin da za su bada fatawa ga abin da yake shine maslaha kuma wanda bai saba ma addini ba insha Allah abin da su amma dai kafin yanzu eh, shawara da zan bata ne ta ci gaba da tsayawa haka yadda ake ciki ba tare da ta gaya mijin ba har mu ji abin da yake ne maslaha wallahu a'lam kuma kawo aure a kan jama'a sai yanzu da ke cikin hankali a ne wasu Thank you. idan za a tambaya ba sai an daga kawo wasu abubuwa da ba a da bukata gare su ga tambayarwa cewa shi an gobe a cikin azumi ya aure sauran su yana ba da bukata ba Allah shahid mai ne ne hukuncin wanda ya taɓi mace ya da bani ya ta tambaya an gane amma an gobe ya yi kasa duk da ta zuwa shi ba shi yana zuwa kasa ba shi yana zuwa kasa wanda ya ce da kuma hukuncin ɗaya ne

to sauran ba su ana iya auren da su matan da kin su wanda zai rika bayar ko gaba ɗaya ba ba san wani annabar na annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ne karshen annabawa kuma na haka ina ka ga waɗancan annabawa har ka gabatar har kai fata cewa ana iya auren ba tana annabi ko ba iya zamanin su ya riga ya wuce in akwai wannan fatawar sun gaya wa mutanen su kuma mutanen su sun sani kuma sun kiyaye ta kuma zamanin su ya ce kaga ba mu buƙatar sanin wannan fatawa mai za su babu da za ta ba amma dai fatawa ta wannan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi da karara cikin alqur'ani wa kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kaga na da ma zai ce wai ya hukuncin malamai su kuma ko wasu bayan Allah na kware ko waliyai su ma ana iya auren matansu ko ko za a musu kiyasi ga manzo Allah ba za a aure matansu ba kaga na zaci irin wannan tambayar ne sai a ce da su ba a kiyasi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to haka ya tafi ya dauko wata kadida can can wacce ta riga ta wuce da dadewa kaga kawo irin wannan bai da wannan amma Allah shahi bar bari ba ba san shari'ar su ba ba san abin da Allah yake game da waɗancan annabawa ba abin da ya yazo shi ne game da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana lakum an tu'ru rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'di abad wallahu a'lam to shugabannin nan da ke ciyo mana bashi na ƙasa da gwamnoni shin tsasa shi da muka yi shi ba shi karɓarsa ba shi ke da matsala ba ribar da ake azawa ya ka aza maka riba a bashi to wannan shine matsala shine bala'i kuma shi ke tsaye albarkar dukiya Allah ya ce maqul lahu riba arbi sadaka dan sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allahu akila riba wa mukilahu huwa katibahu huwa shahidai wa qala huwa kake duk da ke suke da riba ka riba ka ci da kai da kake an san bashi da riba domin ka ci ribar da bai suke tafiya da mai rubutun yarjejeniya an karɓi bashin dubu ɗari da shida ɗan za a dawo da shi ɗari da goma sai ma kana cikin la'ana da wanda suke so da shi zuwa da ya ba ba ba da bashin dubu ɗari a kan ƙarshen wata zai kawo masa dubu ɗari da goma da bai su duk sai shiga cikin la'ana kaga la'anar faɗi ne da ita a gane amma malamai sun ce mutumin da ya karɓi bashi bisa ga larura larura shi ne abin da kana iya rasa rayuwa yan ka mutum yana so ya samu abu bukatar shi ke iyalinsa ya samu matsala dan abin da yake samu na albashi ba zai kai shi karshen wata ba kuma zo san cewa wata duk abin da yake da shi ya kare kuma ga iyali ga matsala ina ci abinci yana iya samu matsala in zai kan bashi da za bashi bashi zuwa ayi albashi ya rasa wanda zai bashi bashi tsakari da Allah sai dai masu cin haram a ce za ba su bashi da riba ya buga ya buga malamai suka ce to irin wannan yanayi yana iya karban wannan bashi duk da riba din shi bai da matsala saboda shi yana cikin larura amma wanda ya bashi shi zai fita daga wannan la'ana saboda shi babu wata larura da kaga wannan ke da haka ya rage ga bashin da eh, gwamnatoci ke karbowa idan sun karbo su bisa ga larura babu yadda za a yi ko a ci bashi zan ba halaka za a yi wanda sai a kiyasta shi ga wanda ya karɓi bashi in mai ci bashi ba zai halaka amma an bashi ne wanda ba lallai sai an ci shi ba aka je aka karɓo kuma aka lafta riba ba tabbata wannan riba za ta cutar da sai da bakar ba ka da matsala ba a cewa Allah zai azaba ka alhakin abin da ka karɓo bashi ba ko da shugaba ya karɓo bashi bai shawarce ka ba kuma ko ka fita kana karɓa bashin ka ba bashin ka bai hana shi karɓar bashin sa to da kake nan sai ka ba ka da matsala iyaka bashin da aka karɓo in haddare ba aka karɓo shi kuma ba latsar matsananciyar larura ba ta sa aka karbo kuma aka sa riba to na riba za ta iya jin wannan bashin albarka sai a yi ta karɓar bashin ana ci amma ba a waraka kuma a ci a ƙara kuma riba tana ta ninkuwa tana ta ninkuwa tana ta ninkuwa tana ta guru tana ta rusa ku ta kurgunta muku tala arziki haka waɗannan riba ba ta wannan riba ba ta da alkhairi kwata-kwata ko ga ɗaiɗaiku ko ga gwamnatoci da ba su da alkhairi in ba ya zama bisa ga larura ba kuma da malamai suka fara to da ba ta da alkhairi Allah ya raba mu da ita sallallahu alaihi wani yaro ya ce da Allah ya fanya ma'anin zama can tsawon an tsawon na baya da suna zuwa na karatu da Allah ya yi su a wani. ina fatan waɗanda suke wannan abin sun yi ya kamata sun su makan su kiyamun laila an zo karatu ne ya kamata su mai da hankali in ba karatu za ka yi masa su kama bakin su kai shiru amma kai baka saurari karatu ba kuma kai baka kai baka bar wanda ya zo sauraron karatu ya saurari karatu ba kaga yi ba dan haka mai kiyaye Allah ya kama dace subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik har yanzu dai muna tuni ga taimakon marayu lokacin sallah na karatowa dan abin da aka samu shi muke so a basu su tafi su zai fita kinji su samu abin da za su sallah da shi haka duk wanda Allah ya kowa cewa eh, tallafin marayu idan wani yaro marayu wanda profesa masu ya riga ya buɗe shekaru hudu da kuma da suka wuce ana tattarawa a gurare daban-daban dan masallacin santa ne na kauce to gobe ya sha Allah gobe za a fara zagayawa sai masu masallaci ya gobe za a fara zagayawa duk wanda yake da abin da zai bayar ko na kuɗi ko na tufafi ko sabbin tufafi ko tsoffin tufafi ko da tsoffin tufafi ne wanda ka tattara a gidanka a kawo a kowanne suke buƙatar wannan ko da an ba ta murna suke sai ka zo ka ga inda ake rabon wannan abin da yadda mutane suke cikin wani irin yanayi da wanda yanzu haka da suka ji ana bayarwa shekarun baya yanzu haka mun tara rijistar waɗanda suka samu na rijista suna da marayu sun fi sama da mutum ɗari yanzu haka suna nan sunan da kuma ƙasa suna jira in an kawo taurari su riga sun yi rijista za a kirawo su wasu karba to da haka mu taimaka mu share mu waɗannan bayan Allah hawaye Allah ta'ala ya yi mana damuwar duniya da lahira wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawwa